It is not true. Chairman is there. Shugaban PDP ba manga tukur ke nanata cewa yana kan mukaminsa daram kuma san ba zai yi murabus ba. Tukur na magana ne a fadar shugaban kasa bayan wata ganawa don gano waɗanda kujerunsu a jam'iyyar ke rawa. Eh, There are, there are about uh, six people. About eight people. Eight people. But there are three people that are not affected. The national chairman is not affected. National uh, uh, uh, financial secretary is not accepted. Is not uh, affected. Jami'in labarun jam'iyyar Olisa Metu ke gyara ba manga tukur yawan waɗanda guguwar rikicin ta yi awon gaba da su takwas ne ba kimanin shida ba. Metu wanda ya rasa kujerarsa ya ce waɗanda abun bai shafa ba su uku ne. Shugaba ba manga tukur sakataren kuɗi da mai binciken kuɗi. Wata majiya kuna cewa in aka yi yi karan batta duk shugabannin za su yi murabus. Amma gabanin taron majalisar zattarwar jam'iyyar ba manga tukur na cewa san ba zai yi murabus ba. Na sake tuntuɓar ganau a taron kuma ɗan kwamitin zattarwar jam'iyyar Yariman Muri wanda ya ce ba laifin ma da ba mangan ya yi bare a matsa masa lamba ya zakuɗa. National Chairman ba manga tukur ba wani panel na jam'iyya da ta indicting nasa cewa ya yi wani abu abin da babu kyau. Don haka waye zai ce ya sauka. Za a waye gari a ce yau duk gwamna ya sauka, duk chairman na local government da president da kowa ya sauka bayan akwai dokokin da ya zaɓe su. In an ce za a cire gwamna ba sai ya impeaching nasa ba. To National Chairman ma yana da impeachment system wanda yake neck ne za ta yi. Idan fa ya yi passing through disciplinary committee an sami shi da laifi. Wanda kuma wannan ba ta faru ba kan ba manga tukur. Sai dai masanin kimiyyar siyasa Buhari Bello je gana ganin ganin ba mangan na wuce gona da iri. Ciyaman ɗin PDP ya sani ciyaman ne na PDP gaba ɗaya ba ciyaman ne na shugaban ƙasa ba. Matukar ba manga tukur ya tsallake wannan saraɗin to zai kafa tarihin jagorantar manyan ƴan PDP da kowa ke son cimma wata buƙata ta ƙashin kai. Kama daga tazarci, bin yarima a shakiɗa, ko makoma siyasa bayan kammala wa'adin kujerar gwamna. A zahiri dai wasu na zaune ne a PDP don gudun sakire shi kama ganye